كل نفس بما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi masu albarka da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka don daga malumman mu da alarammomin mu da 'yan agajinmu da 'yan jarida social media tv radio da sauransu iyaye mata ini mana gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara wa Allah godiya Allah maɗaukakin sarki ne ba mu ikon sake haɗuwa yau juma'a muna sha takwas ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna 30 ga watan hudu miladiya shekara 2021 muna fata allah shi mu jagora Allah muna roƙonka da sunayenka akwai bukatu gari daban-daban Allah ka biya muna Allah akwai masu fama da matsaloli ka ya musu Allah ka yaye musu Allah akwai bayan ka suna cikin fama da talauci Allah ka yaye musu akwai masu fama da rashin lafiya Allah ka yaye musu darajar sunayenka ya Allah ka sa mu cikin Allah gafarta mu cikin wanga wata ya Allah ka yanta ma daga wuta ya Allah sa mu gama lafiya Allah kada ka samu aikin banza jama'a in ba ku manta ba jiya mun kwana aya ta 87 sun sosul nisa'i yau kuma za mu tashi aya 88 insha Allah a cikin wannan sura malam bismillah وآية للمنافقين في sanadiyar saukarta mazan Allah ya hito zina yakin Uhudu an kama hanya za a na wayin yaki sai muna hutu Allah sun ka jaye jiki sun koma gida shugaban su ubayi shugabansu na munafikai sai ya jaye su yawon ware suna koma gida kuma ga su da yawa sai rage musulmi yawa to shi na suna kuma gida sun ka ce launa alamun ita lalata ba ana ku ai da mun san yaƙi za ku na da ba mu bi ku ba ko ko inda mun iya yaƙi da mun bi ku sau kuma mu iya yaƙi mun gina da mu koma shi yasa mu nahi Allah ko an kula da da walewa Allah ya kare daga munafurci to shine an yi wanga mugun aiki an kama hanya zuwa yaƙi an rage musulmi yawa yanzu sun koma gida to sai musulmi suka kasu kashi biyu wasu suka ce wallahi ya kamata duk makashi su ma koma gida duk wanda an murna hakin Allah mai yaƙi su makashi shi wasu suka ce a mu makashi su kyale su aka rabu biyu sai wasu malamai suka ce wata fasara ta aka ce mu kahirta su kahiran Allah wasu da a'a ba kahirai ba aka samu saɓani game da munafukai to shi ne Allah ta'ala ya tafi malaku me ya same ku ku musulmi fil munafiki da game da munafukai sai a kai da kun koma jama'a biyu ko rabo biyu wasu ce mu yaƙe su wasu a'a wasu ce kahirai na wasu ce a'a me ya sa kuka rabo biyu ku baki guda ba wallahu arkasahum bima kasab Allah madaukakin sarki shine ke mayar da su su koma gida dan bai san zuwan su wannan wannan yaki wallahu arkasahum bima kasab Allah shi ke mayar da su dalilin da kake ita ta samu na wasu sai Allah ya tashi koma gida sai Allah ta'ala ya ce a turiduna an tahadu man adalla yanzu kuna nihin ku shigar da wanda Allah ya batar da shi munafikai Allah ya batar da su Allah bai bukatar su kana iya shigar da su kai to ba ku iya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi Allah ya mai sai baya falan sai da lahu sabila har abada ba ka samu hanyar shari'a idan aka ce wannan mutum ya bace ya kama wata hanya daban wallahi ba ka iya bakar da shi ba ka iya shigar da shi ya Allah ka shigar da mu ɗan uwa musulmi kun ga daga cikin ɗabi'u mu na kan Allah sai an haiko jama'a tare da su za ana wani wani aiki na alheri sai ga kawo uzuri ya zage jiki ya tsaya shi mu na hukan Allah da wani aikin wahala ba yi ne ku kula ko cikin mutane za ku ga ya aka ce wanga munafiki na to mafi yawanci duk wata aiki na wahala bai shiga ciki duk yadda yake ya zage sai yayi yanzu ku ji ba kasu an hito zuwa yaƙi musulmi suna murna damu da yawa sai da an kai sa an kama hanya sai muna wasu sun a kaya sai suka dinga zage jiki suka hito kuma gida jiwon ga wulaƙanci da Allah to shi Allah ta'ala ya fa malakum fil munafiqina fi ataini me yasa muku ne kuna zama jama'a biyu da bai munafiqai wallahu arkasahum bima kafaru Allah shine wanda ya maishe su gida don bai sun sai wannan aiki dalilin abin suka aikata wanda bai da kyau sai Allah ya ce kuna son ku shiryar yadda wanda Allah ya batar munafiki Allah ya batar da shi cikin ku akwai mai shirye da siyala wallahi duk munafikin Allah da Allah ya fasa rabon ba da ka shiga da shi jiya da so ka shiga da shi ba ka iya abin da kuma su gane ya fi bayin Allah in Allah na son ka sai za ka gaya tun ga aiki ne ka kawo in Allah bai son ka sai ya koye ka sai ya kawo wasu uzura maka hana zuwa wannan aiki yanzu misali kala su bayan saboda girmanta da zarar da da matsayinta mazan Allah ya ce duk wanda ya samu kala su bayan cikin jami Allah zai ba shi lada kama wanda ya kiyamu laila complete kama wanda dare gaba ɗaya yana kiyamun laila har sa ya tawaye ko mazan Allah ya ce duk wanda ya su bayan cikin jami ya shiga cikin amana ta Allah a na Allah duk wanda ya taba shi ya gama kai ne bala'i wanda ya bayan cikin dai to amma su kana gani in Allah bai son ka sai ya sa ma kwana sai a dahe ka shedan ya musan ma kunnuwa ya dinga lallashin ka sai kai kwana ba ka samu kubani saboda Allah bai bukatar ka da samu kubani sai ga wani ga sati in yayi ya samu kubani ko guda da kyas da saboda ka shirya kuna ganin yawa musulmi aikin Allah in ka kana samun kana tahowa kana samun kana tahowa Allah ya saka in Allah bai son ka sai ya kore ka ga harkar addini ba ka tahowa ba ka ba ka shawa ba a ganin ka cikin ta kenan Allah ya kore ka ga harkar sai ka tuntuwa waka munafukai suke munafukan Allah abin da yasa Allah bai son sai wurin yaƙi dan ka samu alherin da aka samu shi yasa Allah ya kore suna koma gida Baban za a suna koma gida Allah na ya kore su Allah ya bukata harka to saboda haka ina ba shawara ya ku bayin Allah mu ta roƙon Allah da addu'a Allah ma ɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda Allah ka so ga harka in za harka wa'azi a gane ka in za harka walima a gane ka duk wani aikin alheri sai a gane ka to alamar Allah yana son ka ke amma in Allah bai son ka sai ya kore ka ba ko ganin ka har ka fata ko tsirin ka ba a ko sayo ka ba a ko tunanin ka bale a faɗa Allah ya ɗebe ma albarka ya kore ka cikin haraka sai ba ka to ya Allah ka taimake mu ka samu gane sai Allah ta'ala ya ce wa man yudlillahu duk wanda Allah ya batar da shi su tujid lahu sabila har abada ba ka samu wata hanyar shiga da shi ko kayi wa'azi aikin banza na bejin wa'azi ko kayi jan hankali aikin aikin banza na hankali ne bai jayuwa abin da ya samu gaba shi ya kai Allah ka shigar da ku gaba sai Allah ta'ala ya ce وَأَنَّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ suna wata hanya sai ka samu goya baya su biyo shi a tare su munafukan Allah suke haraka munafukan sun suke jayo su ma zama munafukan irin munafiki na isko ka gida ya dinga lallacin ka ya dinga yi malakka sai ka ce ka zama munafukan yi. ko na in ka ga mutum lalatacce na mutumin banzana sai ka sai ya jajjayo ka ya jajjayo ka a kuma alkasiri don mai saboda kashe halaka shi to saboda kai kuma in kana da hankali in ka gane mutum mutumin banza ne karka yadda kai alaka da shi don mi saboda yana jaruka cikin haraka me yasa mai ahadar ya ce wala ya hillu lahu suhbatu fasik baya halatta da mutum wanda abbaligi ya abuta da wanda afasa in ka san mutum fasiki na haramun na ya za abokinka wala majalar su ya ake har zama tare kamar haɗa mazauna da wanda a fasiki haramun malai ka in mana lura lura ɗaya in ka kama ka zama da mutum kamar irin zama aji kamar irin zaman wurin biki ko zaman wani wuri shi ɗaya a dole ka zama da shi amma in ba haka ba idan aka ce wannan mutum fasiki ne ba abokin ka bane ba abokin zaman ka bane don ni saboda in kana zama tare da shi wata sai ya jayo ka ya saka cikin fasikarci ba sani to shi Allah ka faɗa mana ce su munafikan Allah waddu suna buri law takfuru da za su kafirta kuma hukuma hukai kama kafaru ka suka kafir su hukai suna son yanzu su kafir su zama hukai dan hukai kafiri ne to suna son su kafir su kuma hukuma haka fata kun da sawa kuma daidai wa daidai sai da kai munafiki shi ko ba ka duk bala'in da za a ci gobe ya mutu ba sai ku tare shi munafiki ku gobe sai Allah ta'ala ya ce fala tattakhidhu minhum awliya kada ku riƙa daga cikin su waliyai abukan zama duk wanda aka ce munafikin Allah ka gane shi Allah ya ce kada kai dai zan abokin ka kada kai abuta da shi kada ya liƙa ma labu don an ce abokin barawo barawo zama da maɗauki kanwa to wallahi zama a kusan duk wanda zama a big cake ki tabbatar da sakwarai duk wanda ya abuta da mugun aboki wallahi ya hana Don abokin sai ya jar da mugun wa man yakun al-ghurabu lahu dalilan Ya muru bihi ala diyafil kilabi duk wanda hankaka ta zama ita ajiya gorar to sai ta bi da shi ga gawar karnuka sun tare nan wani habaici na larabawa ka yi a nan larabawa suna habaici a nan cewa duk wanda adda mugun aboki yau da gobe yau da gobe sai ya kai su mahalaka inda abokin abokinka to shine Allah ta'ala ce fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru da sabilillah kada ku riƙi munafukai masoya har sai sun yi hijira saboda Allah fa in tawallau in suka juya baya Allah ta'ala ya ce fa ku zuhu, ku kama su wa qtuluhum ku kashe su haitu wa lakum bi annahum sabiq inji Allah sai Allah ya ce wala tattafidu minhum waliyan wala nasira kada ku riƙi wani waliyi daga cikin su wala nasira ko wani mai taimako cikin su ku riƙa cikin kafirai ke ke ne wa musulmi waɗanda aka kafirai ba a riƙa ya cikin su ba kai aboki kafiri ba kai abikiya kafira ko da zama aji ya haɗa ku to irin abokan da ake yi baka aboki da wanda aka kafiri sai dan uwanka musulmi ko musulmi mai halin kwaye amma da yawa muna ganin askar jistuwa ganin yan mata suna da sista sista sista kahire wa'in uwayen su kahire na amma abokan Ba baka aboki da wanda aka kafiri don me saboda kai ne gayyatar ka kaɗan kaɗan muna ganin wasu suna ziyarar juna ta sai gidansu inda aka cin naman kare ta sai gidansu inda aka cin naman alade ta sai gidansu inda aka cin giya ta kai wa abin ke ziyara ba a yana iya haka da shi zama a jikin kun tashi kai da wani shi da wani a mutunci ba a yin abuka da wanda a kasa don ba haya guda ba don abinda aka gudu zai da ya gayyato ka jan hankali kaɗan kaɗan kaɗan kai ba hukuma haka to ubangiji Allah ya kare wannan aya ta karantar da mu cewa duk wanda an munafiki ta gane munafiki na kai ta haraka ta don me in ka ci gaba zama da ciki sai ya laɓa ma wannan baka ɗabi'a don shi munafiki ɗabi'a sa wanda Allah ya kare ya kare ya kare bai son me yin ta Allah ka ba mu ikon gaba sai Allah ta'ala ya ce إلا الذين ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai waɗanda suke suna da alaka zuwa ga wasu mutane tsakanin da su akwai alƙawarin zama lahira. aw za'u ko kuma suka zo muku har su rasu duhun zuka sun suna da kunci suna jin damuwa an yi ƙasar zuka sun su yaƙe aw yi ƙasar zuka sun su yaƙe mutanen su su waɗannan Allah ya fi za ku yaƙe su ba ba za ku kake su ba sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allah da Allah ya so la sallatahum alaykum da ya rinjaye da su akan kusa su sai halaka inda Allah ya gama sai rinjaye da kafi da kan mutunci amma sai Allah bai ya kana Wala kafir su zubi kashin suna ya suna ya sai Allah ya ce fa in yatazalukum idan suka nisance ku falam yuqatilukum fi yaqiku ba wa alqaw ilaykum sallama suka jiha muku sallama fama da alallahu lakum alaihim sabila Allah ya ba ku wata hanya ta ya ta ya kasu ba Allah da saya muku wata hanya a kansu ba kenan abinda aya ka magana a nan idan ka fi yin mutum musulmi ya koma can ne sai ya zama ne bai yaƙi musulmi ba to Allah ya hanta a yaƙi abu da sai inda yake nesa bai cikin ƙasa ku bai cikin garin sannan bayan kan duk wanda aka gamu da shi cikin daji ya yi muku sallama ce assalamu alaikum kada ku ce wannan aya ta sauka da sanadiyar musulmai sun ka da wani mutum cikin dabbobi na kiwo cikin daji sai ce musu assalamu alaikum sun ka ce wala kai ya haka kazu ya bishi suka kama suna kashe shi suka kura dabbobin shi sai Allah ya saukar da wata aya saboda haka Allah ta'ala ya ce duk wanda ya ji wa mutu kada ku kasu shi zai ce ma assalamu alaikum ka ce bai zai sallama ka kai kahiri ne a aka ya ka zama ina fatan mun gane magana to shine Allah Allah ta'ala ya ce fa inni itanalukum idan suka nisance ku falam yuqatilukum ba su yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum assalama suka biya muku sallama suka ce assalamu alaikum Allah ta'ala ya ce fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai sanya muku wata hanya akan su ba kada ku kushe su kada ku yaƙe su dan mutum ya wani shi musulmi ne dan da ya ce assalamu alaikum shi dama sallama ta daga cikin alamar da aka gane mutum musulmi ne duk duniya inda musulmi yake alamar da aka gane cewa musulmi ne ce assalamu alaikum ko da mutum ya yi su burtu ya ɓoye ka harfin sai ce assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum salam don mu saboda asali asalin mutum musulmi ne shi ya sa duk ɗayan da aka yawa musulmi aka yawa har ɗayan ka hare musulmi aka yawa su sai daga bayan uwa su mutu su yahuda ko kiristoci saboda ka musulunci da ka haɗu da mutum ka sani asalamu alaikum sai ko in ka ga alama kayan zanen shi kila haka da cross ga wuya wannan ba ka yi sallawa ya bar shi ba musulmi ba ne amma idan ka ga mutum baka san shi ba sai ka ce assalamu alaikum musamman ma in kana da wani abu sai ka ce Allah gama ina tambaya assalamu alaikum to alaikum Allah ina tambaya na gidan wani idan mutum ya iske mutum ne da kafirai haɗe wuri guda ana hauɗi ne yana yin sallama ko bai yi yana yin sallama sai ce assalamu alaikum idan mutum ya iske taron kafirai da yawa musulmi guda a cikinsu sai ce musu assalamu alaikum ya san ko da waye ke saboda haka sallama ta daga cikin abin da aka bambanta tsakanin musulmi da kafiri mata na wa miji sallama miji na wa mata sallama uba na wa ɗan sallama ɗan na wa uba sallama saboda ita sallama da suke gaiso ya addana to Allah ba mu ikon gane yan uwa musulmi wa ga aya kuma karantar da mu cewa duk wanda ya maka sallama ya samu aminci shi ke yansu kare shi manzo Allah ya wani hadisi ne ba tsaro yace mutum na ya taho za ku aiki matsayin shi kafiri kai musulmi kai kana takobi shi na takobi sai ka ma hannu sai ka ya faɗi da ka ya faɗi sai ka ɗauki takobi sai ka biyo sai ya sheƙa yana sheƙa sai ce baya ita ya tsaye sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah ko ce la ilaha illallah na musulunta kuma ga ya kaɗe ma hannu ka ya faɗi ya za ka yi mai rama za ka yi komi za ka yi Eh? mazan Allah ya ce ba ka saɓi ne ɗazu da kuka yi faɗa kai musulmi shi ka tuni to yanzu ya samu sa ka ya kaɗa hannunka kawai ce bai bayo musulunta shi ke ne zuba bai za'i ya zan ɗan'uwanka ba ka saɓi ne manzon Allah ya ce in kaskasai ka koma shi shi ya koma kai kun gane maganar in ka kashe kai ka koma kayan shi ya koma musulmi saboda ya kalmar shahada yana wani fito ai yayi haka na don tsaye kare kai don tsaye kare kai ne ka a kashe shi babu ruwanka da wannan zuciya sai baka buɗe haka abin da a ciki ba ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce تجدون آخرين wato ya kwa musulmi sun san zamanin manzan Allah sun an shaidi mutanen ƙauye da munafuki manzan Allah sun sallam Allah ya faɗa bai cewa mutanen ƙauye akwai munafuki Allah cikin su da yawa da yanzu ɗan suka taho madina sai su su musulmi ne su yi sallah su yi sallama da mutane su komi da mutane amma in suka kuma ƙauyen su sai su kuma cikin munafuki su kuma munafukan Allah shi da sai Allah ya tuna musu asiri Allah ta'ala ya ce na akari za ka samu wasu mutane na daban yuridu da an yi amalu su sa su amintar da ku ce suna da hadar da sun tuwa cikin su sai su ai su musulmi ne ai kiran sallah sai a rola su sallah wa ya amalu tsawon ko suna amintar da mutane. su in suka koma can ƙauyen su kuma sai su koma munafukan su kuma kahirsu na ƙarfi masu baki biyu jama'a ina fashin gara magana Allah na bayanin cikin sahabbai akwai waɗanda akwai munafikan Allah cikin su zai ke sabu wani munafikai ba kai bane wasu daga cikin mutanen ƙauye na addabar dabi'a kamar irin su kabilar bani bani asad da bani gafan in suna ƙauye suna cikin munafiki in suka dawo madina inda wasu sun musulmi ne sai Allah madaukakin sarki ya ce kullama ruddu il fitnati duk lokacin da aka dawo da su ga fitina urfi su fi ha a sake mai mashifa a cikin ta shi munafiki ko ai mai wa'azi ya hito sake koma waya a duk lokacin da shi zuwa kafin za ka sun sake notewa ciki sun musulunta su kuma kafirai suna Allah ta'ala ke cewa إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا innal ladina kafaru thumma amanu lalle wa suka kafir su suka yi imani thumma kuma su so kuma yin kafirci thumma kuma yin imani thumma kuma sun suka sake yin da uku kenan sun mazza da kuma sun ƙara kafir kuma kafirci Allah ta'ala ya ce lam yakun illahu liyaghfirahu Allah bai musu sabila kuma Allah bai su da addini dama akwai wasu mutane su yi imanin su kafirta su yi imanin su kafirta Allah ya ce masu irin wannan suna kulli furtiya Allah ki bai gawarta musu to hukai haka nan suke in sun to cikin mutane su ce su musulmai ne in suna koma can su kuma cikin munafiki sai Allah madaukakin sarki sai fa in lam ya'tazilukum in ba su nisance ku ba wa yulqu ilaykum suna ba su jiwa muku salama ba ba su kawo ku zama lahiya wa yakfu aydihim su kame hannan daga gare ku ba Allah ta'ala ya ce fasuduhum ku kama su wa qatuluhum ku yaƙe su ku kashe su hayy su fakimtu mu bina ka same su bai kuma ku kama su ku kashe su inji Allah Allah ya ce wa ulaiku wa'annan mutane masu ga dabi'a ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun sanya muku akan su hujja bayanan akan yaƙe su duk wanda aka gane cewa kafiri ne na gaske Allah ya ba dama a kashe a wani lokaci da dama su dubu dubulwa gare su munawaki ya bar gemi munawaki ya sa rawani munawaki na tahon gaba munawaki yana nan duk wani aiki an kasance da adini shi ya kai amma cikin zuciya kai yana Allah Allah ya ga faɗuwar mazan Allah sallallahu yana Allah Allah ya ga mutunci ya fi baya to Allah ya ce masu ga ɗabi'a Allah bai ga musu shi yasa ku da ya mutu wannan su dan ubayi to da ne sahabi ne na kwarai mai imani ya iske manzo Allah ya rasulullahi babana ya zan baro ina son ka taimake ni kai ma abubuwa guda biyu na farko ya yawon za a son bani alkibbarka in wa mahaifina lakahwani dan ubayi sannan na biyu ina son ka jagon sallah ta yi manzan Allah ya to ganin manzan Allah ya ba da riga alkibba an ka samu shugaban mu na hukan Allah da ya kube musu manzan Allah kuma ya sake zuwa ya ce gaba ya yi mai sallah sai ibn Umar ya hasala ya hasala ya rasulullahi mutumin ka samu na mutuna ka san mun nahukin Allah bai son ka bai son mutunci ya manzo Allah ya za ka yi sallah manzo Allah ya sai na murda da an kai sallar sallar zai ba da umarni da su wannan da ba su an sanya ba su da umarni gare saboda kafiri ya mutu saboda kamar zan Allah ya yi haka zai rage maɗiya ne zogi daga ɗaɗi amma kuma sallar da annabi bai da da tuwahin da wanzu Allah ya ba su amsa ya ba su da umarni gari da saboda shi yasa munafiki da kuma gani wallahi ba abun kwarai na shi yasa kana ganin ko ba haushi ya ce munafiki aminin kowa ya ce da waɗanda da wata fuska ya juya da kuma wajen waɗanda ya ce da wata fuska zulwa da haini kenan fuska biyu to duk wanda ya zan haka ya zama munan mutum ɗabi'a sai ba ta da kyau so aka yi mutum ya tsaya wuri guda amma ka ce ka ɓata wani kuma wajen wata ɓata wani sanda ka gyara wallahi ɗabi'a muna wasu ke ubangiji allah ya kare sannan mutane suna ba su yi wa mata tsakanin munafuci da manci shi annabimanci gamar zama aka kuma annabimanci gamar zama ka yi ce mutum biyu suna zama lafiya sai ka gama su faɗa sai ka haɗa bala'i ka ƙasa a kan sai ka suma a yi gaya wani ta kuma ne shi ko munafiki zuwa ka ya saka ɗaya cikin jikin mutum da ya fashi a siri dai da ta ya faɗa maƙi ne ya kwasa a siri maƙi ne sai ya faɗa wannan shi aka ce munafiki saboda ka dukkan su ɗabi'u ne masu kama da juna amma babu guda wanda Allah ta so kuma babu wanda an mutunan kwarai cikin su munafiki ba na kwarai na ba annamimi ba na kwarai na ba dukkan su Allah ya yi masa albarka ubangiji Allah ya kare mu to shi ne Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'mina wa ma kana lil مؤمنا game da kafara kisa Allah ya kare rai yana da wani matsayin da duk wanda ya raba rai da miski Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wasu abubuwa ko da an ce an yaye na sai ya yi azumi su to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce wa ma kana lil mu'minin an ya katula mu'minan illa kafa ba shi yiwuwa ga mumini ya kashe mumini sai bisa kuskure kenan in dai mutum na da imani bai iya ɗaukan makami ya kashe mumini dan wasa Allah ya sai bisa kuskure shi kuskure wannan yana faruwa ba da gangan ba amma da gangan duk wanda ya ɗauki makami ya kashe mutum da gangan ba mumini na ba a iske musulmi suna sallah masallaci a kada musu bom kuma ana Allahu akbar a sa bindiga ana halin musulmi suna za suna masallaci kuma ya ce ana Allahu akbar wallahi ma musulunci bane duk wanda a da imani bai iya ɗaukar makami ya tinkari mumini ya kashe shi saboda mi saboda imani na hana mutum ya kisa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'mini ba shi wa ga wanda an mu'mini an ya qatula mu'mina ya kashi wanda an mu'mini illa khata'an sai da kuskure sai Allah wa cikin sarki yace wa ma qatala mu'mina khata'an duk wanda ya kashi mu'mini bisa kuskure ba da gangan ba kila he ba da gangan bayan mutu ko ka samu ta ka shi ba da gangan bayan mutu ko ka yi wani abu da ya zama sanadiyar mutuwar musulmi ba da gangan ba Allah ta'ala ya ce abinda addiya fasaha yi raƙabatin mu'mina zai yanta ku yanga mumina mai wuyan bauta ko namiji ko mace wanda an mumin sai ya yanta shi wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya wanda zai ba su zuwa ga iyali raƙumi ɗari idan mutum ya kashe mutum ba da gangan ba sai ya bada raƙuri ɗari yanzu kuɗin diya sun kai kuɗin najeriya sun kai kusan miliyan ɗari idan mutum ya kashe mutum ba da gangan ba zai ba da diya sai ya ba da kusan miliyan 90 inda wani abu sau matsayin diya eh kusan miliyan ɗari shi yasa kana ganin inda ana tilastawa a ce dole dole dole sai mutum ya bashe su iya kashe mutum bai da su a biyo shi bashin su wallahi mutum bai da kashe mutum amma sai kaga yaro an bashi mota dan karamin yaro ya yi kwanci kwancin kwana ya ba ta wuta ya ba ta wuta ya ba ta wuta sai ya ce ko in tare mutane shiga cikin su saboda ya san ko ya bige uwaye suna son su an so shi ko a ga mutum ya ce ya yau shaye-shaye ko ya hayo mota a guje duk wani daga cikin abubuwa waɗanda musulunci inda ana biyar doka ka ce saudiya a gani wallahi saudiya mutum ko kura mutum ya yi sai ya daɗe gaba yana faɗuwa ina faɗin wai akwai wani direban taxi da ya zoji wani bai ma hito ya ga hannun ciki ba wallahi azza kai tsaye ga kai hannu kai ya fara kusa dai ya ɗauka ya mutu ko da ya sai ga bai mutu ba ya yi tawa Allah godiya domin ya san in mutum ne ya mutu ana kashe shi amma mun da ya zan kuka kashe mutum ba a kashe ka sai dai a yi turanci a nemi alfarma sai da kisa ya yi yawa cikin mu yan matasan da sai ka ga wallahi yanzu ina ina ganin baka yi wallahi yanzu ina sheke ka ni ba kai su kama shekewa ba kike ina ki ina sheke ka eh tuna mana shekewa ko oh oh Allah kai adali sun kashin mutum kamar sauƙi gare kashin mutum babu sauƙi suke wallahi to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce illa an ya saddaku sai in ɗan uwan wannan mamaci sun yi sadaka sun ce biyan nan mun yaki. mun bar ma sadaka wane mun yaki ba Allah ta'ala ya ce fa in kana min ƙaumin a lakum wa huwa mu'minun in ya kasance daga cikin mutane na waɗanda an maƙiyanku amma shi mumini na sai ga kuma an kashe shi Allah ta'ala ya ce har yanzu dai abin za a ba su a fata haririn rakabatin mumina za a yanta wuyan bauta wadda a mumina a samu bawa ko namiji ko mace wanda a mumina yanta ne Ka ga har yanzu ba wurin su haka nan mutum na cikin makiya yake amma imani da ita ya fi shi baka sani ba shi ma sai ka biya diya sai ka yi fara Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum bisaqat in ku ya kasance ha cikin mutanen tsakanin ku su akwai alƙawarin zama lahiya kuma irin zaman da muka yanzu da inyamurai ana alƙawarin zama lahiya mu mu zauna inda suke su zauna inda muke alƙawarin zama lahiya akwai to Allah ta'ala ce in ka kashe shi fadiyatul musallamatu ila ahli za ka ba da biya wanda aka miƙa zuwa ga iyalin wa tahriru raqabatin mu'mina kuma ka yanta wuyan bauta wadda a mu'mina kai ka fara kanka tukun kenan idan mutum ya kashe mutum ko ya bayan ya biya biya sai ya yi kafara kafara nan shine ka yanta bawa in ba ka da bawa sai kai abin kikin kamar da ƙari da yanzu da yake zuwa ba inda aka kai da bayi kenan yanzu duk wanda ya kashe mutum kafara sai azumi kikin saboda ba ka da bawan za ka sai ka yanta shi kuma ku sani shi ka fara kisa babu suwa ciki kusa akwai ka fara da aka cewa mutum ya ce da mutum ne to shi kisa babu wannan idan haka kashe mutum ɗayan biyu na ko ka sai bawa ka ɗanta shi ko ka azumi cikin ƴan yahi ko ƴan uwa sun yahi ma biya Allah bai yahi ma sai ka azumi cikin mutumin da ya kashe mutum goma sai ya sittin sittin so goma ba wani ka tambaya ba sama malar da Allah nina ba da gangan ba sai da sai da kici mutum uku to wai azumin fitin ya isa musu su uku ce a'a kowane sai amina shi daban fitin fitin su uku nawa kenan eh ɗari tamanin eh kuma ya an fara ba a wani kira isuwa ya aka fara na mutum guda idan an fara na mutum guda na tattun ɗin nan wallahi ba a jiya ta yi zuwa sai an kai ƙarshe tattun in ƙira za ka yi guda guda sai kai yi tattun in kun ƙira watanni za ka yi sai ka tsaya in wata ya hita sai ka ci ɗaya in wata ya ishirin tara su kenan wannan wata ya kare sabon wata ya koma shigowa shi ma ya ishirin tara kenan ka cikin ba biyu amma in baka kidan watanni ba idan kwana kwana kai sai ka sittin da ƙara kuma kai sittin wallahi jama'a kisan kai ba ƙarami abu ba to shine Allah madaukakin sarki ya tufa mallam ya je duk wanda bai samu koyan garbi yantawa ba bai samu bawan zai yantawa ba sai Allah ya ce fa su ya mushaghil mustabi'ain zai azumin wata biyu jere jere bai yi in guda ka abi duk gaba ya kuma rushe in ka yi hamsin da tara sora guda ka aji ka huta duk gaba ya kuma rushe gaba ɗaya Allahumma fi rikin lahiya idan mutum yi rikin lahiya yana ya ajiwa. da ya samu sauƙi sai ya ci gaba idan ramadan ya shigo sai ka aji azumin ka fara sai kenan ramadan da zarar aka ce ma an ce sai ka ɗora ka ci gaba ka san inda ka tsaya sai ran na kammala amma babu laifi mutum ya bari sai lokacin dari lokacin azumi yake yake da sauki sai ya fara kila ya kashe mutum irin lokacin da rana da zafi kwarai ga ka fara ga ta hau kai to sai ce bari in bari sai lokacin dari ya kawo in dari ya fara ga dangaren sai ya halatta amma abin da aka gudu in mutu ya mutu yan uwa sun yi waɗannan sai sun yi wa'annan azumma idan ana bin mutum kafara kisar kai azumin sittin sai Allah ya mutum cikawa kuma yana damar ya ramka bai ramka yan uwa za ka ba kowa sai a yi mai wanga shi ne goma wanga shi ne ishirin har dai a gama na an gama ana bi ne bakin wannan azumi juma'a ina fatan mun gane magana sai Allah ta'ala yake taubatan min Allah tuba ne daga Allah yin haka alama ka tuba daga Allah ke ka kashe mutum kai yi azumi amma yanzu za a mutum ya kashe mutum ya gudu ya tsaya saboda jin tsaron shari'ar duniya sai ga ba ya kiɗi mutum ya tsaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a kashe mutum ba a san wanda sai a sai a yankuwa ba a san wakil shi ba wannan shari'a ce lahira mace ta cikin shege ta ahil kuma ta shaƙe waya da ya mutu wannan shari'a ce lahira ga laifin kisa da ganganci ga azumin da aka cikanta ba ta ba kiyoshi masu ba kiyoshi guba su su mutu wannan shari'a yi a sai lahira wallahi duk wanda ya kashi mutum da wahala ya shiga aljanna wallahi ba mu manzon Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce la yarda wajen fi fasatun min dinihi ma lam yusib daman harama musulmi ba zai ba gushi ba cikin yalwa sai addinin sa yana wata yawa cikin mutunci duk inda ya kaso matuƙar bai taɓa jinin haramun ba idan ka zubar jinin mutum addinin ka zai matse ka da wahala ka mutu ne duk wanda ya kashe mutum da gangan da wahala ya shiga aljanna wallahi sai wa da Allah ya shi yasa duk abin da za ka yi duniya kada ka yadda ka kashe mutum manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace awwalu ma yuqda bainan nasi fi dima'i farkon abin da za a fara shari'a ranar san kiyama gaban Allah bangaren jini bangaren aiki sallah za a bincike amma bangaren laihuka jini za a fara bincika in ka so ka tsaya gaban Allah ko ka yi sallah lahiya lau ka yi azumi lahiya lau sai an bincika ba ka taɓa zuba jinin kowa ba in ka zuba jinin wani sai a fara da gini kai kes ɗinka ya ɓaci wallahi ba ka wucewa suna da yin kana gani ana zuba da jirgin jirgin mugari saboda haka wallahi mata ku sani kisa shi Allah na ƙarfi in bana shirka da Allah ko zaran ka ɗebe shirka da Allah kisa ya biyo baya cikin mai laifuka kara mutum da rai ne yana sa abu ne tare da shi Allah da ya halitta rai ya baɗa adam shi bai zo a zubar da shi ko naka ba a san kashe bare na wani saboda ka shi yasa aya ta yi bayanin biya na rana adam shi yasa ba a taɓa aza kuɗi masu yawa ba wanda ya kai biyan rai kusa miliyan ɗari wani na da miliyan ɗari yanzu kana ganin ko gwamnati ba ta iya ba ta ba biya ne ko gwamnati ba a iya zuzu su kuɗi wajen miliyan ɗari inda wani abu a ce a ba su a biya mutum ba ta iya ba shi yasa kuma ga zubar jini ya riga ya yawa inda a ɗaukar mataki duk wanda ya kashe a kashe in dai da gangan na wallahi za kowa ya kama kai amma saboda ba a yi sai a mutum kowa ya kashe sai a ce a tura mutane daga kijawa a ce a bayan yawon mutum hankuri don allah sun hankuri abu da kaddara ta allah allah ya kawo shi to allah a yayi ba ne sai daga ɗaya shi ke babu laifi wallahi kana ganin ko dan wani aka kashe zai ga ko arabi sai ci wani wahala ɗin da za ta yi don ko an kashe ma ɗan uwa koyi ba yi to wallahi duk wanda shari'a da ta sa a yi duniya ranar da kama Allah ya ce ka. bari ganin kun ce kun nemi alfarma an yaji wallahi lahira ta Allah ya ce ta don shi wannan mai rai din nan mai rai shi ba a san ta ba a ci ba shi ne ba su yan uwa su yayi nasu haƙƙi shi ko wanda aka ce haƙƙi ne ba shi ko sai a ci ba Allah sai ya siyo kalan wanda ya kashe shi ke gaban Allah ya ce ya rab sal hada lima qatalani ya Allah tambayi wanga mutum mini ne kace ni wanda aka kace ga na zuba ga jiki ne sai ce ya Allah tambayi wanga mutum tambayi wanga mutum mini ne kace ni da wanda ka babu ba ya kayan mutu sai ya jayo ka ya kai wurin Allah sai ce Allah tambayi wanga mini mini ne kace ni da wanda aka kunna mota ya kone sai ya ce ya Allah tambayi wanga mutum mini ne kace ni kai jama'a wallahi kisa ba kare ake ba amma da kula nan ga da kallo na Hausa sun sauwa abubuwan da yawa sai ga mataki na iya kashe dan uwa ne matashi saboda ya cikin kuma na yi fina-finan sun koyar da mugun ɗabi'a da yawa ubangiji Allah ya kare shi yasa Allah ta'ala yake cewa taubatan min Allah wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance aliman masani hakima kuma Allah ya kasance wani mai hikima to ubangiji Allah Allah kai mana kariya Allah kada ka samu kashe kowa ya Allah Allah duk wanda ba bisa hakki za Allah kada ka bari mu kashe shi ya Allah Allah kada ka bari a kashe mu Allah kuma kada ka bari mu kashe kowa ya ubangiji Allah ka samu tashi ga wanda ba kashe kowa ba ya Allah gaba sai Allah ta'ala ya ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى يكتوى ومن يقتل مؤمنا متعمدا duk wanda ya kasance duk wanda ya kashe mumini da gangan ko wanda ya kashe mumina mace da gangan ko ta kashe mumina da gangan Allah ta'ala ya fadi za a wuce jahannam abinda aka kan kuma jahannam wanda ya kashe musulmi mumini da gangan Allah ya fadi sakamako ya jahannam kuma jahannaman nan in ya shiga khalidan fiha zai dawo mace har abada ba a ko labari ne magana fitowa da isa babu kuma bayan haka nan wa gadiba Allahu alaihi Allah ya hushi akai ne kucin Allah ya tabbata ga wanda ya kasance mai daga nan jama'a wala ana kuma Allah ya tsine mai albarka Allah ya la'ance wa a'adda lahu azaban azima kuma Allah ya mutakkali azaba mai girma duk wanda kasance mai daga daga gan Allah ya yi mai ajiya ta wata irin azaba mai girma malamai suka ce akwai azaba babba akwai karama duk azabar da aka yi duniya karama ce azabar lahira ita babba sannan ko lahira duk azabar za a wace in ba sa shi wuta ba to karama ta azabar wuta ita babba gabaki ɗaya baki ɗaya ya ku yan uwa musulmi duk wanda ya kashe musulmi da gangan Allah ya mai alƙawarin azaba ubangiji Allah ya kare bari ganin mutum ya kare ma wani abu ƙalaifi ya yi abin da aka yi jaye maka wuce wani bai cin arzikin wani wani mutum bai iya cin arzikin da Allah wa ɗaukacin sarki rubutu maka bari ganin kamar ya kare maka wallahi kawai bai iya ba amma suna ga saboda hali su to ni wallahi sai nake wance ni dai a dai in dai gaba ya bare duk abin za a yi a yi tebo kai ta sun sai kai a kashe ko sai kai a haukata ko sai kai a bijuriya ko kurciya kika sa a yi mata ko san kurciya ko wata saboda rashin iman da jini sanin da gaskiya dai wanda kai a kashe shi ke an gama ta yi kidai ya ainihin da ajali boka ka ga aiki wata a ban ta mutu amma sun nake duniya haukaci hauka na kasan wani kuma ce da nake so kawai ta koma da ita da babu duk ɗai haka na mata kuma sai a bokaye suna yi ya da Allah ya haka sai abin ya faru wani abu da aka wa wasu mutane na rafi da Allah da goma mutuwa da shi mata suna da abubuwa daban-daban wanda kuna yi wanda abin bala'i na babu gane bala'i na sai kun tashi gaban Allah wallahi duk mutum da tashi gaban Allah da jinin wani da alhakin haukata wani kai wallahi ba zai sha ba amma saboda tun abin duniya kana ganin an tare ba wani abu ka ɗauki matakin hauka ta mutum ka ɗauki matakin mutum ya bar gari wata mata kusan azumi take ce min wani an ce min kishi ka ta ba san jin na ke tsotsa jina na kaji ana yi wallahi na ce kake ɗauka kake ɗauka wannan ya miki kake mana an faɗa min yi min na haka mana jin da koma ni wallahi gama ma in dai bar garin gaba a duka gaba ɗaya ki ki ki yau ki ta ki ta addu'o'i ki ta magunguna a ta sha ki ina kwanci an ka to an ka faɗa min wanta an ba ce haka ta gaya ne saboda kamata suna na kwa shige shige har da bari. shinkafa da mutum miya haka da gabatar eh an yi tsari an ba da mutum ke mana shi ke na rai ne yanzu sun akan shi ke na mutuwa ya ka jira in lokaci ya yi saboda raunin da aka yi ga mata shi ko shi ka sa wasu abubuwa su ta faruwa muna fata ubangiji Allah kai mana kariya saboda ka yan uwa musulmi wagga aya ta gwada mana duk wanda ya kashe musulmi da gangan Allah ya ajiye abuwa kamar haka na farko ya sakamako ya jahannama dan jahannama na duk wanda ya kashe mutum musulmi da gangan to kai mai hukunci dan jahannama ne sannan na biyu Allah ya yi hukunci da shi cikin hukuncin Allah ya yi. sannan na uku Allah ya la'ance shi Allah ya ɗaya mai albarka sannan na hudu Allah ya yi cikin azaba mai girma ran tashin kiyama sai ya shiga azaba ran tashin kiyama abin da ya sa aka tafi saboda alhakin shi wannan mutum bai yahe ba wanda aka kasa in yan waya sun yahe shi bai yahe ba dai ina hake bale su yahe sai an sai kiyama shi ko kiyama mutum bai yahe ba hilin kiyama wallahi a hilin kiyama ko ma yanka na kaka biya bashi wallahi ba ta yahe uban cikin ka da ya aike ka Allah ya ce ma ga bashin ka nan kana bi ne kaza ko hakki na kaza kana bin mahaifinka wallahi sai ka sai kafi Allah ba su rafi na da rai hankali bai kwanci sai mutum ya shiga annan duk eh ana tsaye hilin kiyama sura lada guda mahaifinka ya wuce aljanna kai kuma naka lada ka ta ishe ka har kai saura wallahi ba ka yi ɗauka lada guda ka ba mahaifinka shiga aljanna wallahi ba ka ba shi sai ka shige aljanna kun ka riga ka ka zamna ka riga ka yanka sannan kuma ka tambaya ina babana sai aka ce ai ta amuru su bai tawo ba sai yau za ka fara neman taimako za ka fara neman ceto Allah ya baka ceto ne amma in billah da ka zaɓi ba a bashi wallahi ba ka yi. bale a ce wani mutum ya kashe ka Allah ya ce ga hakkin jinin ka gare shi ka ce ka yahi ne wallahi ba ka yahi ba saboda shi yasa yan uwa musulmi duk abin da an kai ma duniya kakai kisa kuma kakai sa hannunka a kisa ka a shawara da kai a kisa don a aida musulunci duk wanda da shi an ka shawara a kashe an ka tura mutum guda ta ya kashe duk gaba ɗaya za a kashe su gaba ɗaya a musulunci shi ƙa'ida in mutum ɗari sun ka sa sun kai shawara su kashe mutum guda sun ka tura mutum guda ta ya kashe duk gaba ɗaya za a kashe su ɗan gano su sannan in ba a gano su ba gaban Allah dukkan su Allah ya kara sai musu hukunci na shiga jahannama da wanda ya rike wani ya fi bigi su sun ga kisa su duka dukan su zai yi to saboda ka kisa ya kwamu su mai kisa ya daga cikin abin da an muni ga al'umma ga sunan yayi muna yawa yanzu yayi muna yawa dawa manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam ya alfasa ta yawa da al'umma sai kashe kashe ya yawa cikin idan alfasa ta yawa zina liwaɗi maɗigo in sun kai yawa har an haga ba ana yin su manzon Allah ya ce kashe kashe ya yawa cikin su musabbabin wanda kashe kashe sai ga ƙauye an ce an kashe mutum hamsin ko sai kai da kana da an kai hari an kace wajen mutum nawa wallahi duk laifukan muna ana shayar da kasa jinin bayan Allah banda na ƙara barkewa ko ina to ubangiji Allah ya kare mu yan uwa musulmi da yake lokaci ya riga ya taho kuma mai babban bako daga cikin bakin malaman malamanmu ƙanina a sheik hussein abubakar giro ya dawo daga wurin malam shi kayan jiya ga ta ya kama da ziyara muna fata Allah ya ƙara ma rayuwa albarka kuma insha Allah za mu ba shi minti biyar yanzu nan sai ya gaisa da mutane sabu kalmomin da ya faɗa kafin a karanta tambayoyi insha Allah a maka Allah ta faddal mashkuran ma'azura marhaban ahlan barakallahu fiik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم